Na tambayi kakakin hukumar EFCC Mr. Wilson Uwajeren, shin da gaske ne sun fara damƙe wasu tsaffin kusoshin tsaron kasar. Da gaske ne mun kakkama wasu, tsaffin jami'ai na kuka kakkama kuma wani hali ake ciki. A'a, ban san yawan adadin ba, amma dai ana gudanar da bincike. Eya Kwamanda Ahmed Tijjani gamawa tsohon hafsan saman sojan Najeriya ne. Su wa'annan shugabanni na hafsan soja ba abin da suka sa a gaba sai dai kawai su ɗebi kuɗin jama'a su yi amfani da su ta wata hanya da ƙaryan an sayo wa'annan mukan. Bari in baka misali ko da a Nigerian Air Force in ka tuna akwai wasu kwangiloli da aka bayar na wasu jirage da za a sayo amma ina tabbatar maka wa'annan jiragen ma wasu ma a cikin akwatuna aka kawo su aka fara haɗa su a cikin ƙasar nan. A ba wa'annan abubuwa babu su haka aka zauna aka kwashi kuɗin mutane aka tafi da su. Yanzu haka dai ana taya yamma cewar ita ma hedkwatar tsaron najeriya ta damƙe wasu tsaffin manyan hafsoshi na tambayi daraktan labaran hedkwatar tsaron kanar rabi abubakar ko ina gaskiyar wannan labari to gaskiyar labari dai mu ba mu kama wasu jihar suka kan wannan sha'ani na sayan bindigogi da aka yi ko kuma kayan yaki. To sai dai kuma wata majiya mai tushe da ke da alaka da tsaron Najeriya ta shaida min cewar wasu tsaffin janar-janar sun yi tayin dawo da wasu madudin kuɗaɗe da suka wawure. Na tambayi shugaban kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa da ke binciken badakalar kwangilar tsaro a Najeriya. Air Vice Marshal John Ode ko ina gaskiyar wannan magana ko da yake John Ode bai musanta ba amma sai ya ce. Ah wannan sai president Moses ba zama iya magana ok haka ne ranka dade haka ne ok eh, na gode kwarai Dr. Bawa Abdullahi Wase mai sharhi ne kan tsaro a Najeriya abu mafi ala a yanzu a dawo da kuɗin shikenan kowa ya dawo da shi ai zai faɗi ga sunarsa ga signature ga abin da ya dawo da shi an karɓa to sai kuma ya saurari eh, hukunci amma maganan wai don ka kawo kuɗi ka kama hanya kawai ka tafi gobe ma wani zai sake ɗeba ya ce in an gano zan mayar da shi Dr. Bawa Abdullahi Wasi Hassan mai kai kaina muryar amurka daga abuja nigeria